أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya raya mu ya nuna mana wannan rana ta Laraba wanda ta farko da muke karanta wannan littafin da yake bayyana mana aƙidun sufaye da kuma auna su a bisa littafin Allah subhanahu wa ta'ala da sunan manzo Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau muna a cikin daidai ga watan Rabiul Awwal na wannan shekara ta Hijriya da muke ciki dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ta yi daidai da ashirin da bakwai da goma na shekarar miladiya 2021 idan kuma da su manta muna bayani cewa taskokin arziki suna hannun Allah ne shi kaɗai Allah ne kaɗai mai bayarwa shi ne kaɗai mai hannu kullum muna wannan zuwa Allahumma la mani'a lima a fuska wa mu'tiya lima mana'ata ya Allah babu wanda isa ya bayar da abin da ka hana babu wanda isa ya hana abin da ka bayar kullum muna wannan addu'ar muna faɗanta haka to tabbacin arzikin Allah subhanahu wa ta'ala a hannun shi suke shi kadai babu wani shaidi wanda wai in ka bi shi ka yi arziki in ka kwata mishi ka talauci in ka bi shi ka rabauta a nan duniya ka rabauta da aljanna gobe kiyama in ka ka bi shi ba ka tafe a nan duniya ka ɗauke da zunubi da baya maka ba sannan ka yi asarar lahiran ka gaba ɗaya sannan kuma babu wata aƙida ta cewa duk abin da muridi ya samu ko ya rika sawa a zuciyan shi daga albarkacin shaihin sani da yake masa biyayya duk mun karanta waɗancan abubuwa a baya shi yasa yanzu muke comparing din su muke auna su a scaling littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan bayani ya kore cewa fuskokin arziki suna hannun Allah da sun kore cewa suna hannun wani sun kore cewa wani yana da tasarrufi da sai da control da tasarrufin Allah ta'ala za mu tashi a cikin saki layi na faru da suka wadawar da yake da wakilci hito ha walillahi kaza'i an za mu tashi yayi kusa na da hudu na ƙarshe muna shafi na ɗari hudu da goma sha biyu ɗari hudu da goma sha biyu ɗari hudu da goma sha biyu layi na hudu na karshe shafin Allah maɗaukacin sarki ya ce walillahi khaza'inu as-samawati wal ardi dukkan tsokokin arzikin sammai da kasai Allah ne tsokoki na Mai da kasai da Allah ne lakin al na la yafqahun sai dai munafiqai ba su sanin haka ba su sani haka dalilin sakon na ayan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina musamman munafiqai suka sanya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kahun zuka suka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo yaƙi zai shiga madina abdullahi bin ubay bin salul da wani da yace la ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha dan muka koma madina an ya kasa yan yan indigin yan asali eh, za su fidda baki za su fidda tattara walillahi shi da Allah da sarki ya nuna walillahi ta za su samawati wa dukkan kaskokin da su sannai da kasai na Allah sai dai ba su da fahimtar haka hatta A anbiya na gawar Allah wa hum afdalu su ne mafi fifikon bayin Allah wa ashirakul bashar su ne ɗan adam mafiya daraja yanfuna an anfusihim suna kore wa kansu an yi daukin jami'an Allah wa halƙihi suna kore wa kansu cewa ba su da kasabus ba su da wani wato tasarrufi ba sa wani shishigi tsakanin Allah da bayinsa ba sa shishigi tsakanin Allah da bawansa ballantana wani shaihi ko wali ya zo ya shi yana da wannan fatarahum yaquluna bari ka ji abin da annabawan suke cewa kul ka gaya musu la aqulu lakum indi qadratullah ni fa ba ba wai ina ce muku ban zo don in nuna muku cewa taskokin Allah a hannuna suke taskokin Allah a hannuna suke kasan sometimes wanda kake kiran su zuwa ga musulunci suna expecting ta in ka kira su din kuma za ka kan za ka kan ka musu ifani domin su suka tasowa daga alƙidu na kiristoci da suke a eh, ruɗin mutane suna ba su kuɗi za mutum kuɗi da yawa su ja hankalin shi zuwa ga addinin su to su ma idan suka shigo musulunci su su ma idan suka shigo fato liability nasu da kuɗin su da responsibility da mai gina duka ya koma ku ka kuma sai ka samu mutum ya ci sana'a ya zo kuma ya ce masa ai don ya musulunta a duka yadda shi ana shayar da shi ana masa komai kuma ya riƙa maka barazana wa in ba ka taimaka mai fa shiga su zai koma zai koma inda ya fito wani haka ba su ji suna ci farko a shiga wani ya musulunta zai ce maka shi an koma an kwace kayan shi an kwace kayan sana'an shi sannan kuma yana karatu a university an daina biya masa school fees to saboda haka duk yana son yanzu kayan sana'an da school fees din a biya mai yau kawai ya zo maka amma yana son waɗannan abubuwa. kuma ya ce ce maka in ba a yi ba zai zai kuma to kaman ya yi don kai shi ne Allah ya ce ka gaya wa mutane da kake kira ya Muhammad la taqulu lakum ni fa ba na zo ne in faɗa muku in ka ce muku in ji ka cewa cikin Allah a hannuna yi don na ce muku ni ni manzo ne na Allah ni dan sako ne na Allah ni annabi ne na Allah Allah ne ya aiko ni dauka kuma bayan wannan sako akwai da ya aiko ni kuma da su a riƙa raba muku raba muku to wannan alimul ghaib kuma ina na zo in tabbatar muku ni annabi ne kawai ban san gaibi ba ban san gobe ba ban san an jima ba ban san abin da ya faru da ni ba ولو كنت أعلم الغيب أكتن سورة إلى الأنفال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء yanzu ana tattalaci da san gaibi abin da ke koye a da zai faru nan gaba da zan kowa yawan aiki sannan da babu abin da kuma zan da same ni kuma da rashin sanin gaibi da ji da sun mun a yaki sun karya mun haƙora gaba an mun kaza mun sani ba da na taron da abun zai zo na kai shi ba zan fita ba haka na zo ne tabbata ba ni da kai a kai ku ba ni da fi a kai ku na biyu ban san gaibi ba ban san abin da ke koye ba wala aqul lakum inni alakum kuma ni ban san muku ni mala'ika ban ni an kaji mutum bawa irin ku Allah yanda ake halittar ɗan adam haka aka halice ni saboda haka Da the only difference bambanci tsakanina da ku kawai in astabi'u illa ma ha ilayya ni ana mun wahayi ne kawai in sako Allah ke tubo ni in faɗa muku da ku da ni din mu haɗu mu bi sakon mu haɗu mu bi illa ma ha ilayya kun ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ji Allah hal yastawi al-a'ma wai ni kan makaho yana daidai da wal basiru da mai gani ma'ana mai gani shi ne wanda ya imani da Allah ya yi imani da manzon Allah ya karɓi sako ya yadda da alkur'ani yana bautar Allah shi yana daidai da kafirin da ya makance wa gaskiya ya makance wa Allah ya makance wa manzo ya makance Alƙur'ani suna daidai shiryayye baya taɓa zama daidai da wa a tace mumini baya taɓa zama daidai da wa da kafiri kafiri ba su zama cikin da abin da da musulmi ba su zama cikin Allah ya buga misali da cewa wanda ya kashi sakon Allah ya bi shi ne mai gani wanda ya ki karban shine makaho to shi makaho na daidai da mai gani Allah ya ce ala ta tafi wannan bai ishe ku ku zauna ku tunani ba suratul an'am to kaga annabawan Allah zaɓaɓɓun Allah manzannin Allah sun ce ba su da ba su da iko Allah mai inda ciki ba su da iko a kan su sun zo su arziki mutane ba ba su da iko a kan wannan shaikunai sun ce su suna da iko ta suka haɗu su rarraje wanda aka ba da yawa wanda aka yi ta su ƙara mai yawa su da wani duk suna yi a diwalu tasrif irin taron nan na shekara-shekara da suke a kan agogon yi inda muka karanta inda waliyai da kusur da rayayyun suke haduwa duka mun faɗa suna dubin agents lecture mai zai faru yadda ake budget karshen shekara suna haɗa su duba su jirgin al'amuran duniya da tafiyar su ne su yi adjustin nan su yi adjustin nan su ƙarin nan su yi kaza su yi kaza suna da wannan annabawan Allah da abun Allah da Allah yake aiko su da sako sun ce su ba su da wannan bawo ba su da wannan ƙarfi sannan ba su san gaibi ba amma su shewunan sun ce sun sani waliyai sun sani na'am sannan ba su ba maliku ba ne sun fata kawai su suna jin abin da Allah ya musu wahayi ne fasalaisu lil anbiya'i izinin kaga annabawan Allah su kan kansu ba musu izini ba idan kafi nasibi walaysa lil anbiya'i idan kafi nasibin fi mulkiyati ko malakiyati ra'illah annabawan Allah ba su da wani kaso ba su da kaso hannun wajen menene wajen wato taskoki da arziki na Allah wa la ya'lamuna al-ghaiba haka nan ma ba su san gaibi ba ba su san abin da ke koye ba kuma shaigunai sun sani wala yamlikuna li anfusihim naf'an kai annabawan Allah ba su isa su jawo a kansu wani amfani ba sai da izinin Allah wala darra kuma ka don ka samu sauki ba to ka sha ka sha ka sha ka ji famai ba mu kai a cikin asibiti baka isa mallaka ka dauki lafiya ba sai Allah ubangiji ya so sai Allah ubangiji ya so ba ba su isa kuma sun kuɗe wa kansu wata cuta ba ba su iyawa wa bi zalika yu'akkidu al-qur'anu al-karim shi yasa al-qur'ani mai yake karfafa fi hadisi min al-ayat mubarakati a cikin ayoyin Allah masu albarka masu yawa Allah ya ce kullu amliku li nafsi darran kai kalan kanka Muhammadu ba ka iya mallaka wa kanka wani abu mai amfani wala zarrun ba ka iya tunkuɗe wa kanka wata cuta ko wata kaddara ko wani abin da zai same ka a jaki illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so shi ke kasancewa ce musu kuma wa lau kuntu a'lamul A buga musu misali da abubuwan da ke samun kamar suna gani ka nuna musu aina kasan san da da alƙasar shi lasarƙasu min alƙairi da da hasan kaji da na yi yawaita aikata alƙairi na masaniyar su kuma da za ku wani zazzabi ko wani mummunan abu da zai shafi ni suna shafi ka suna gani ana ciwo ana gani ana zazzabi ana gani kuma da yanke a sare ka ana gani eh? ka nuna musu mana da ka san da waɗannan su su ka da kuma san kani da me yana aikata yawan alheri hmm? yanzu a rada wani ya kusa aljanna ai ai ai kale da ya ga dama yayi kuma ana sai ana sai da kawai ko ba ku samu a dace a take da aljanna a mutu daga wuta a take a mutu daga wuta ka ga musu in ana ni innan da kusa da na Muhammadu sallallahu alaihi inji Allah ta kace mabiyan ka mutanen ka in ana illa nadhirun ni ba komai ne ba ce mai gargadi mai gargadi ku daina kaza ku daina kaza ma ba ta kyau ba kyau wa bashirun kai kuma mai bishara ne mai farantawa ne mai addishin ne ga wanda ya aikata kaza kaza kaza da ladan shi da alherin shi bikamin yu'minun kuma ga mutane masu imani ni mai gargaɗi ne mai albishir ne ga masu imani kaga kafin ya ɗauki ruwan shi da abin da nan zai faɗa masa to ka nuna musu matsayin ka kenan ba ka nufi haka amma shi shehi ya wuce wannan duk da wuce abin da muka karanta a can baya ثانيا نبيو التدبير تسير الدنيا الآن juya duniyar nan sarrafa duniyar nan yau da zo sanyi gobe zafi yau damina gobe rani yau iska yau kaza yau kaza duka tafiyar da harkar duniyar nan lillahi da na Allah ne shi kike kuma la da lahu babu wani wanda yake tarayya da shi ba a cikin wannan abu babu Allah shi kaɗai ne shi tafiyar da harkokinsa ان الإيمان بوحدانية الله تبارك وتعالى في تقديره للكون وشؤونه بك للي ين إيماني جك أيسوة الله تبارك وتكك وتعالى في تقديره وجن سرك دتفير للكون بدوني النار وشؤونه da sha'ani da al'amuran da suka cuci duniyar nan yin imani cewa Allah kake mai yin wannan huwa aslun min usulil islam yana da cikin ginshiki da cikin ginshikan addinin musulunci duk mutumin da bai yarda cewa Allah kai ne tafiyar da duniyar nan yake sarrafa ta to wallahi asalin ginshikin addinin shi ya rushe kwandishin ɗin addini shi ma ya rushe babu shi kafin jini da kan rushewa haka wani lokacin biyar su rushe a amma ginshiɗi yana kwandishin yana da su idan ana so a rufar da jini ba kwandishin ake da ake sawa bom ko nakiya a rufar kiran shi kiya sannan ake sa mai nakiya da ya tarwata sai jini ya zauna wallahi duk wanda bai yi cewa Allah shi kai ne yake tafiyar da duniyar da ke jujjuya a kalansa yadda yake so ya kawo sanyi kamar yadda yake so a lokacin da yake so ya canja ya kawo zafi ya canja ya kawo iska ya canja ya kawo damina ya kawo rani ya kawo ruwan sama ya ɗauke a lokacin da yake so wanda bai yadda cewa ba Allah shi kaɗai ne mai yin wannan ko ba shi cikin shikin imanin shi da musulunci shi shi ba babu ya daina ma ba da wani ibadu da lafiya kawai ina fata an gane ko domin ba su ci da mai komai ba ba su tsina na mai komai ba imani da aka fa huwa aslun min usulul islam arsahu al-qur'anul karim al-qur'ani mai girma shi ya kafa wannan farfashin. shi ya dasa wannan harshashi wa wadahu sunnatul mutahara kuma sunna ta manzo Allah ta tsara bayyana abin da yake domin da ba sunna manzo Allah maganganun sa ayyukansa suna fassara abin da ke qur'ani suna fassara abin da ke qur'ani ولم يختلف عليه أحد من السلف الصالح babu wani daga cikin magabatanmu nagartattu da aka samu sun yi jayayya ko da mutum biyu ne kan cewa ba Allah ba ne ke sarrafa a duniyar nan a wanda suka samu sabani ba wala tajidu ahadan min man afa قرون الخيرية الثلاثة ناقش التفكير samu ma a tarihi cikin al'ummar guda uku da manzo Allah ya ce su ne ke yin al'umma su ne sahabai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina sahabai sai tabi'ai almajiran sahabai sai almajiran almajiran sahabai su ne manzo. Allah ya da shi ya ce waɗannan su ne al'umma mafi alkhairi da aka taɓa yi a doron ƙasa sahabai da mabiyansu da mabiyansu ba a taɓa samun cikin waɗannan generations guda uku wai an zo ana tattaunawa har wani ya da kai da shi ko ya ce akwai wanda ke jira duniyar nan tafiyar da harkokin ba Allah ba ba su samu ba samu ba sai a daga bayan su zamanuka masu dimbi zuwa zuwa mu yanzu da muka zo a aski ya zo goshi yanzu za ka kowa yana bullo yana bayyana aqidansa kowa ga kunya yake yi yana ya bayyana ka amma yanzu da yake manzon Allah sallallahu alaihi ya ce man ya kun duk wanda Allah ya kawai rayuwarsa fa yara ikhtilafan kaciran sai ya ga rikita rikita su yawa wannan ya kullo ya fizge ka ta nan wannan ya kullo ya ta ya za a yi za ka fizgu ba alaikum bi sunnati bi sunnata wa sunnati khulafa'ir rashidin bi sunna khalifofi rashidin nan guda hudu shiryayyun masu shiryarwa sune abubakar da umar da usman da ali kuma ya ce taraktu shi kuma in tamarkatu shi ma lan tadilla lan tadillu Zai Muhammadu madu salasalar da musu muku barku amma bar muku abubuwa da biyun da idan kuka yi riko da su har bada ba za ku bashi ba ba wata guguwa da zai ta zo ta ɗauke ku ba wata guguwa da zai ta zo ta kizge ku ya ce wannan ya ce ta ce da kuma sunan manzon Allah a yi riko da su ka yi riko da malaman da suke bin sunnan magana Allah su ne za su maka Qur'ani daidai kuma idan ka je ka samu wani da gurbin ka samu Qur'ani ne da shi yau ka dan tsubu ka je gaban shi za ka yi Qur'ani da fata a ajiye ya nuna maka cewa shi shi na Allah ne mai bin Qur'ani amma ya ɗauko Qur'ani ya kaka dan sai yi yayyanka ayoyi yana tusawa yana ba su wata ma'ana ka gani hayoyin sai jin tsara ya kama karuwa idan ka rika kwanciya da su za ta yi abin nan za ta yi baki da yawa ma masu ba ta kuɗi waɗannan ayoyin shi ba zai hana shi a kwanta su da jinin kare a jinne a rami ba da sunan wani waɗannan ayoyi na Qur'ani ba zai hana ya rubuta su da jinin kare ba ka ce eh, waɗannan ayoyin da jini ka yi za a rubuta suka ta wani ta masara abun ba zai yiwu ba jinin kare jinin jaki jinin alade jinin mushi yawa shi wannan da kaga nan shi farko da qur'anai din wannan qur'anin bai hana shi ma ya ce ka je ka jefa qur'ani a shadda duka ana tsintar qur'anai a tsamo su da shadda kuma wannan ne ko yi ne idan ka ga yanzu na alqur'ani mu da wannan muke aiki to idan muka samu malamin sunna cikakken malamin sunna da zai fassara maka qur'ani ya baka ma'anan shi ba sai ka ga shi qur'ani ne amma zai baka ma'anan shi ba ba ma'anan shi ba to a san inda za a ɗauko ilimi kamar yadda mai ahalari ya wa yattabi'u wa yattabi ko da koyi bil ulama da malamai al-muttabi'ina lis-sunnati masu yin sunnan manzo Allah al-muhazzirina min ittiba'i shaytan wanda suke a kwa'un mutane daga fata an ko shi sai ya ce walan ya fi alaihi kala azna aw hama haulahu an taɓa samun wani daga cikin waɗannan al'umma guda uku sahabbai da sahabbai daga wani yana ɗan zagaye zagaye zagaye yana da irin wannan maganar da cewa ai akwai wani mai tasarrufi ko alamun babu ma ta wani yana da tsoron fitowa ya faɗi abu ya kan zagaye zagaye to masu zagayen mu babu su a cikin wannan zamani an da ana musulmiyatan bainal musulmi ko daga wajen sanya shi a bisa sauna tsakanin musulmi ko yana kan a aƙida tsaftaciyar da ya tarar da sahabai da annabi da ai a kai wannan da ke tunanin wannan abu wannan da ke tunanin wannan abu wallahu jalla jalaluhu ya kuma da Allah madaukakin sarki yake Allahu lazi rafa as-samawati Allah madaukaki shine ya ɗaukaka sammai guda bakwai bi ghairi amali tarawnaha ba tare da kun ga wata kila cikin shi ba haka amma wannan kawai kamar kana jikin ka haka ka ajiye wata da ita ba ta taɓa juna kuma a can haka Allah ya guda bakwai girman su da kaurin su da kai su sai Allah yake buga misali da sabai afala yanzuruna ila samai kaifa rufi'at yadda sauka ta saman ila al-ardi kaifa sutihat ba ganin yadda ya shimfi da kasa kullum Allah na buga misali da samai. in Allah ya tashi buga wani iko tace lillahi mulku samawati wal ardi ولله ما في السماوات والارض رفع السماوات بغير امل ترونها ثم استوى الى السماء والارض فرشناها fa ni'mal mahidun yawanci da kamar da kasa Allah shi buga misali babu abin da ya kai su girma da nauyi Allah ce a an ashaddu khalqan an sama banaha sai dan abin da kake jayayya da ni ka kai sama ne kashi ka kai sama ne kashi hmm? ku da ga sama Wanda ya bayyana mana kamaran nan kasa da muke rayuwa da sama ta daya tafiyan shekara ɗari biyar ne inda za a harba wani rocket inda za a harba wani abu da je mata kama ta nan da muke yi tafiyan shekara ɗari biyar ne taurin saman ita ma kuma kafin ka huda ta kamar ka shiga ta wannan silin ta kwano sai shi ma ka yi tafiyan shekara ɗari biyar saboda taurin saman kawai kafin ka huda ta to kama ta ce na haka Allah ya ajiye shi ka tsaya a haka ta fito kuma abu waɗansu kina da ta dogara a kai sai ya ji ɗaga ta kuma su ta biyu zuwa ta kama ta ɗaya zuwa ta biyu ita ma ta ce ce ta ta biyu biyu ita ma Allah ta tsaya a can haka har san mai bakwai sannan can sama kuma akwai teku kuma baya zubowa Allah ya san mai bakwai ba ke dogara da wata Allah ce ni na yi wannan Allahu ladzi na fara samawati bi ghairi amali ta hauta al'arshi al'arshin Allah sai ta wuce tabbai kawai ta wuce a abin a kursi ta wuce mai ta wuce mai su majistar sun haka sannan ka je al'arshin Allah inda ya fitilin babu wani abu da za a ce yana kuma sama da Allah ka babu shi domin shi ne maɗaukaki da babu wani abu a kasar da shi can shi ne yake da babu wani abu a kasar da shi can Allah subhanahu wa ta'ala shi ne na farkon da babu wani abin da ya ya shi shi ne na karshen da babu wani abu a kan bayan shi kuma ya yi hitsuna da shi ilmi babu wani abin da ke da haka sai komai in Allah ne ke zagaye shi haka komai in Allah ne ke zagaye jiki haka Allah ke suka cewa al'arshi sai na daidaita Allah ya daidaita a kan al'arshi al'arshi shi ne taraga ta jikin Allah inda Allah ya daidaita mun san sarki idan yana da wasu sarakunan mu za ka ga shi suke zama wani abu ne kamar taraga ko taraga haka sai ya zauna a yi shimfiɗa a yi shimfiɗa sai ya zauna ya naɗe kafafuwarsa haka yana sauraron mutane kaga shi karakar ba ta ɗauke shi ba sai da ya zauna a kanta haka to shi Allah sakilin da a kan karakar shi ba wai tabbata ba Allah ba ne haka yadda nake kujeran nan ke taɓa ni na yi dependent a kan kujeran nan domin da Allah ya dependent a kan wani abu da ya zama to ko da wannan abu kenan shi yanzu dole a yanda yake ɗin nan ina bukatar kujeran nan matuƙa in ba ka ba. Kaga ita take ɗauki ne ai. suna ganin da suka wa mai kuma akan kujera to idan ka ji ya ce ya yi a kan al'arshin shi ba ya nuna wai wai Allah yana al'arshin yana taba Allah haka Allah kuma yana taba wa sam sam ba haka bane kuma da ya yi sakilin kawai yadda shi din ya sani amma ba ya taba wannan wajen ba Allah ya rubuta wannan wani, da babu shi da ya ke Allah yake ya ce mana da ya yi sati ya yake ba mu taɓa gani da kuma bai gaya mana ba mu shi a haka mu yi da ya yi sati suna fata an gane ko dan nan shi Allah ban ya saka Allah ya gudu samu dace ah, a mu yanzu mutane za ka iya cewa kamar yanzu shugaban kasa ko wani babban mutum ko misali eh, wannan ministan abuja wannan mutum da kan shiga abuja fa a hannun shi abuja a abuja ne da take hannun shi a kan hannun shi haka aka dora abujan a haka eh to kada kana hannun shi amma ai ba wai kana taba hannun bane dan adam kana iya zuwa misali da wannan clearly to ya Allah in yace ka shi kai ta ta makamantar sai ka ai waɗannan su ne Najeriya ke su ai su ne gairan ƙasar nan ke hannu a yanki mai yan mai kan down stream ne ke ji ka ba dan ƙasashen kogi inda ake samu mai ka ji ka ai waɗannan su ne gairan ƙasar nan ke su gairan ƙasan nan Nera aka zuba a hannun ke ba ta da hannun ne wani sa'in rubutu zai kawai kawai shi ka karba Don Allah ya ce shi Allah ya kan al'arshi ba wai yana nuna al'arshi na karba Allah shi ba yana taɓa al'arshi ba no Allah kun ya samu da ha? Eh, a ba a ina ya nuna mana da ya yana ai shi kursiyun akwai kuma al'arshi al'arshi su suna da kafi haka kowanne da nashi daban amma Allah din yadda ya suke baya baya abin nan baya zama a ina fata an gani ina iya kai yanzu ta ta da yake a ƙasar nan alhamdulillah ta yi da jita ita ta zauna ita ta zauna ba a ɗauke kawai amma da ka sa kai wuta ta zauna mana yanzu a Najeriya da ina ta zauna ina take a zaunin to idan a hadisin Allah ba zai iya da wannan misali a gane don me sai Allah sai ka nemo shi yayi ki ina fata an gani. ina shi ne ah, Allah ya ce wa sakkara shamsa Allah ya ce na halicci rana na hore rana والقمر دوتا كل نجل قوة الناس ينا باللاينسا قوة الناس ينا بدانا بأجل مسمى da Allah yake su kai yau rana ta fito ta faɗi wata ya ɗauka ta faɗi rana ta fito wata ya ɗauka har ranar da Allah ya ajiye musu su za su tsaya ne ranar ta kiyama ajalin musamman kan yana da ajalinsa Allah ya ɗiba masa in aka halicce ka ba ka taɓa ji a tarihin duniya an ce wata rana ranar sarki ce ta kasa matsawa ko kuma yadda ya shige ya kasa matsawa ba amma kawai wanda yake da agogo a nan wata kila ya kai shekara biyar bai kuma tsayawa ba irin abubuwan nan sosai masu sannan da kaga agogon kan halittu biyar ma bushe kake ji sai da shi kake ya yi iya karya ta kawai a jiya kake so kuma iya tsaya ya fata maka rai ma ya yi ta rayuwar ka sai kana ganin ta kawai tana tafiya kan ta tsaya ai abubuwan shi ne ka na fata an gane ko to rana da wata ta tafiya yudabbiru al'amura bayan yudabbiru ba yake juya al'amura wa yake tafiyar da al'amura Allah ga wani ya shigo ya ce mana shi ma yana da wannan shi ma kontrolin duniya suna dubbe aƙidan duniya to ya yi da wannan ayan kun ga aƙidan sufaye ba ta hau wannan ayan ba aƙidan cewa suna da tasarrufi bai hau wannan ayan ba kuma mi ba ni kenan sai da muke auna maganganun su da shi kenan tafsilul ayat Allah shi ne mai bayyana ayoyin daki daki daki daki daki la'allakum bil rabbikum tuqinun saboda ina yin haka ne domin ku ƙara yaƙini da cewa ku wasu mutane ku bi da shi Allah ku ƙara maka yaƙini يقول سبحانه وتعالى الله ce شيوا ومن آية سورة الرعد إذا تشبه تعالى يسأل في سورة يونس آية أخو ثم استوى على العرش sannan Allah ba ya hala halitta ya gama halittar sabbin da sai ya ɗauke ta a kan al'arshi da tafsirul amra da kan al'arshi ne Allah yake control duniyar nan yake tafiyar da harkokin duniya nan ma min shafi'in illa min ba'd iznihi babu wanda ya fita ya ceci wani agobi kiyama da ya halaka ko ya kafurta za shi wuta ko ka cece shi babu illa min ba'd iznihi sai bayan Allah ya yi wa mai ceton izini da wanda za a ce can ma izini ina fata an ga ko mai ceton da zai ce ya sai Allah ya ba shi izini wani da wani za a ceta su ma sai Allah ya ba da izini komai a hannun Allah yake zalikumul wannan ne Allah ku mai yin waɗannan abubuwa yake wannan ne Allah ku in kun ga baya yi waɗannan abubuwan shi Allah ne ku karyata shi amma wannan kuma ya na hakika shi ne mai yin waɗannan abubuwa kuma shi ne ubangiji ku abu abudu da ya ko ku bauta mai shi ya dace shi ne yanzu daidai kun gano shi ku bauta masa a talata da karu da Wai da maka komai da kayar da aikin ka bauta mai. Bai maka komai shi yake ka bautawa. Ka gode masa. don mutum yana biya maka kuɗin makaranta ya biya maka kuɗin mota ya ta kwane ya maka inci duk da ka ji wanda za ka je ka gaishe shi ba wannan kuɗin ba ka gaishe don ba za ka gaishe da shi ba to ta yaya za a yi ka gaishe ka je ka je can wani tana gode ma wani eh? in ka gaishe ma ka je ka ci wannan ina ka je ka je ka ci kun da ka je a kan me ne na ma haka gunki zai faɗa maka haka ta mu a duniya kamar ya ban gane ba an ta guma kan. an zo ne ka cece ne kamar ya na na san ka ce ruwa ne ai kai na rike ka rike ka kamar Allah kamar ya ka rike ni ba kai rike kuma kullun nake ba kullun na'am a'a na taɓa ɗin ko na bata a'a na taɓa ɗin na jinsa ba ko na juya na kalle ta a'a ta kusan Allah karka jawo mun matsala a nan a ba ya ba shi ne yau mai fidul matsuwaye kuma yana gudu ya ce wani ya karka jawo mun matsala ya ce matsala ba a da ita ba shi ne ko din ɗinta ina fata an gani shi ne matsalan sai ake inda za ka karbi kabarin wani nuna hako a tabbiya da nuna maka shekara ɗari uku da mutuwan shi sai ma ka san gobe kiyama ƙarya ka ce ai ka ce ka san shi ya san ka ƙaryan ka kawai sai ka yi ta kame kame jimawa ne ya ce mu zo ranan kaza kaza kaza kaza wannan ya zo ku a gobe kiyama والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين duk wanda suka yi soyayya akan wani abu na sakon Allah to za su tashi a cewa maciya suna zagin juna suna buɗe hankala za su da ku illal muttaqina sai wanda suka haɗu a kan tsoron Allah kawai idan kai kace mu biyu da abun gashi sai da nace kashi na tilasta maka na tilasta maka in ba ka cika sama ai kai ka cika kai ba da hankali sai ka kai sai ka biyu da ka ga yanda aka ce a Qur'ani ba ka ci bayani sama eh? ka san kai shin dukkan su za a je su a wuta ba a fara jefa wanda suka kadda su manya-manyan malaman da suka kadda mutane shaidan da suka za a fara zuba a jahannama duk lokacin da aka zuba waɗansu batch suna tarar da su su a ah, dama kuna cikin nan kuma namu Allah ya tsine muku alauci sai kuma Allah ya tsine muku albarka idan aka zuba da tiri da su su ma su ka dan waɗannan su da ah, Allah tsine muku Allah idan aka zuba da tiri haka ba ko za a rika zuba mutane a wuta ba su da ba don girman rashin mutum duk wanda ya shiga sai ya tsine albarka ga waɗanda tarar a can ya tsine albarka kuma masu ce ya Allah muna roƙon ku da alfarma ya ke ji wannan su suka ja mu suka ruɗe mu duk cikin da za ka ba mu da ba su a shiga dobulin musu su ma su ce ya Allah kuma a dobulin musu a dobulin musu Allah ce ku yi shuru kuma ku daina jayayya sai a ka annama a ce ku ku ta ƙonuwa kawai ba mu je rufe a asiri yanzu Allah na ba a safirullah ko yanzu Allah ya nuna mana example irin yan bangar siyasa yadda ake rabuwa. Kuma da ɗaya mai banga ya da sheka sai ya haɗa ka da yan fatin can yan fatin nan sai ka riƙa dukan yan fatin can. Shi da fatin shi ta ɗari. Da kuku da kuku da ku wata shekara in ta zo ya koma fatin. Ya koma fatin. sai ya baka a ina kake kenan a dalilin can din ne ka tsare aka sare ma hannu da gariyo aka jima ciwo da kakau to yau rana a tsaka wanda ya haɗa ka da shi har rasa jiki da amfani yau ya koma yau suna mutunci ya kuma fati sai ina aka baka ka rika kuma ya ne kai ka ta ku je abin nan ana muku ko Ina muku kaga an ɓaci an eh a nuna mana wani zaɓe mai zuwa eh, mun san wanda suka kai mu suka bar wallahi tallahi ka za ka ba shi kenan a haka kake yawo kuma in ka tantu wannan in aka wayi gari san ya kyale ka to tun a nan duniya daga wajen moriya ya tsallake ya bar har iyayenka da jidalin jinyanka dama ba ka jin maganansu yanzu an tsare ka a cikin tsallake ya can a yan ban wani ba su da iyaye a yi ta faman jinya da makamantansu amma alkawari ba su zama shi shuru za su ga ke kina shi shuru Za aka ga roba roba shuru aka ga cikin ke shuru injin wanda na kashi taya shuru kawai ba da ya baka da mutuwi ka ta fita hayyacin ka ba ya yi gaba ya yi gaba da biyar rufe da asiri billahi lalle haka za a rika dambaruwa a gobe kiyama tsakanin waɗanda suka ruɗe ka kajiye musu ka ba yi haka ba a yi wa juna a gobe tsiyama wa juna a gobe ƙiyama a ƙarshe amma haka gani mutum zai rika ta asa ya yi ta asa ya yi ta asa ya yi shekara goma ran da aka kama shi aka ce mai yasa ya ce wallahi shekan ne to shekan don shekan baya magana a nan amma da tsiyama zai yi to idan aka je kiyama ba sun ya ce bauta Allah ya ga wutan da ba aka ce ya ce shaidan ne kai shaidan ne sai ya kuskura ni ne shaidan kamar ya na halaka eh ai ka ta kai ne wajen disco da na da da na na ni ko za a ce ka zo masallaci na shigo da kai na kai akan abuya ne kai kana jan kana hannu da aka shiga masallaci ni kuma ina fizgo ka da sama ka da kai ka tafi. kuma ke na a kan cikin kuma ka ji kuma ke na ajiye na sa da fita na sa tari abumin na sa da kala kala ba wajen zuwa nan ka ji kafanka ka kafanka ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي إني ما أشركتموني من قبل sai ce ni wani ya mun tsawa ni kan cikin kuma kalamun da kake yau da mu da kai Allah shi kace Allah shi ne maka ai ta zafi da shi da shedan din da da mutunsa duk Allah sai kai mu haƙura da zaɓi da shi ba zai amfani ba mu je masaukin mu kawai cikin nama haka yake Allah ban ya rufa asiri duk mutum da ya kai ka ya baro to idan aka shiga hannu zai ce bai san ka bane ko nan kai rashin kake wani ne oban da kuma zai rashin bai san ka ba bai taɓa gani ka ba duk wani karshen da kai shi zai tura ka amma ran da ka shiga hannu zai ce bai ne bai san ka ba to shi ma shaitan haka ne kamar shaitan in tsara lil insani fur kamar shaitan in ka in ki zaka in ka kurta sai inni bari'un minka ni akhafullah inni akhafullah rabbul alamin kaji ni abun bai so ya kai da haka ba kaga ni din da Allah ne ke bai kaje can sai an zai dinayi sai ma a cikin bai san da kai ba duk da shigiran da aka shiga hannu sai ya ce bai san ka ba shi dan furan da ya fi san da mazuki wallahi bai san ka ba mutum dai inda za ka kama dahi shi ne Allah da manzonsa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam in ka gani su dai sun bar maka littafi da Qur'ani da hadisin manzon Allah sun ishe ka sun ishe ka har ka gama rayuwar ka inda ba ka gama sanin shi a Qur'ani da hadisin manzon Allah ba ba ki ne ba ka iya alwala da sallah kawai da kyakkyawan da kyawawan ɗabi'u kawai ka lallaba rayuwar ka iya karatun ƙur'ani kai kai amma akwai waɗansu abubuwa details ɗin da ake kasuwanci da mutum menene ne ya mutu bai san su ba in an ce maka ba kyau ka shi kawai an ce ba kyau ka bi kawai wanda shi ne Allah gudu ya sauke ta ƙarshen mu da aya ta gaba Allah ya ce hatta kufaru mata hatta kafiran makka da muke gani lam yaz'umu ba su da kafiran makka suka taba cewa duk da bautan su da mutaka da suke yi lam yaz'umu anna alihatum shuraka lillahi tadbir al-umur ba su taba cewa allolin su suma suna control duniyar nan sai ta su kan bauta ma allolin su za ka samu alheri kawai amma ba su taba cewa gumakan nan nasu suna shishigi wajen su ma controlling in duniyan nan da tafiyar da duniya da saukar da ruwan sama da kaza ba su kasuwa. amma sai shegin sufiya ne suke faɗa da mabiyan sai shegin shi yana da wannan fawa amma aka ji mutum ya ce wallahi wallahi ko a gobe kiyama Allah ya ce wa ne shiga aljanna in mun ce mun ci dole ya koma wuta akwai clips da yawa akwai clips da yawa wannan shi ne kuma ta ce wallahi tallahi ko annabi ne ce maulidi ba ke su muyi a zo na samu clip ne ce sai yi shi sai mun yi shi to kaga ai wannan al'amarin kuma an shi ta haye ce ke to sun fakat su ka kafin fakat kai da ta su dai suna kudu cewa da zuwa kansu annahum yuqribuna ila Allah shi ta ko ta ma guma kansu su kusanta ga zuwa gawa suna kusanta ga zuwa ba na abudu hum illa li yuqribuna ila Allah zulfa mu kuma ba ta guma a matsayin dinta sai dai muna bi ne su su kusanta da zuwa Allah amma ba ku ce guma ne masu kashe da duniyan nan ba والقرآن يشهد ببراءتهم من هذا النوع من الشرك كيف حتى ما سبوتا وهم كان ننزع به idan suka shiga teku suka ga halaka suka jirgin su ya kife da suke yi da'awul ma'a muflisi da yahudina walamma najjahum ila al-birri idahum yushrikun Allah ya ce za ka ga nan masu bauta in suka shiga bala'i suka ce ko zai kife da su sai su manci su guma su su rika kiran Allah suna tsarkake shi kai ne kai kai ne mai iya mana kai ne mai kubutar da mu Allah ce sai na kubutar da su in sun tsallake gaba sun taka kasa na yadda suke rizumin da sama guma su amma mu mutum a cikin harkar mai da kiran shi su suspendin don su suke in sun ga bala'in da ya fi karfin su wajen gumakansu suke su koma ma Allah da dangana sai abu ya yaye sun gan su lafiya kalan sai su koma ma gumakan amma mu kai na zamanin mu wannan duk bala'in da suka shiga tsara kuma suka suke yi tsara suka suke ka duba shi a wasu an zo a kace ka kace ya busai sai ta fara za a yi fa abu da ke to lallai wannan babban al'amari nan ka kira Allah eh nan ka kira Allah amma ya Hussein haka ya ne sai an fito an koshi an yi da an miƙe kafa sai a kira shi amma in an shiga wannan bala'in ka kira Allah ko a'a nan ne za a ci ita ce ya Hussein ya Hussein komai zai kwaye kuma za ka mutu kai da ya ne a baki kenan ka duba hatsarin abu ka duba hatsarin abu ko kuma ka ga za ka cike ana cewa ya shaihi wani ya shaihi wani ya shaihi ka cece mu ana cikin bala'i nan ne kuma za a ci ka kira shaihi ka ce a wannan abun fa ya ci wani ka ce a ci ka ce inna lillahi wa inna ila a'a ka duba hatsarin wannan abun fa ka duba hatsarin wannan abun ka duba wannan asiri to Qur'ani ya tabbatar mana cewa su waɗannan sun bayyana da irin wannan shirka ga abin da Qur'ani ya tambaye su kamar yujabbiru amra wa yake tafiyar da harkokin duniyar nan fa sayaquluna Allah sai ce Allah ne kuma afala ta takun harkar hankali ne duk abin da zo muku ce Allah ne amma a bautar Allah ya su ce a'a guma kanku za ku Allah shi wai ku ba ku da hankali ne zalikumul lahu abubuwan nan da kuka ce Allah ne ya muku shi ya cancanta ku ba shi ne rabbukumul haqqu shi ne ubangiji ku na gaskiya amma ba ba'da al-haqqi illa ad-dalal kan ne ke bayan gaskiya ne inda ba ta ba Allah tusrafun wai ba yake da hankalin ku ne da sa kuke da hankalin ku in juya ku kana waya maka wannan waya kana waya Allah ne in an konar to to Allah da yawan san mu ba ta a'a gunki za mu bauta in ka je wajen kiristoci kai da samun bulu Allah ya kai ni ya san Allah ne mai rayawa a kai gobe bulu sabona ne ta kai mun gobe wa Allah mana fa mun gobe wa Allah fa Allah ya samu ruwan sama sosai da shi ya ba mu abinci bayan mu su kyau mun bi mun gobe wa Allah fa ya ji ya ce kawai sai da Allah ya na fata an gane ko akan haka ne in ka tusa za zai ce maka Allah ya isa ya san Allah ne kaɗai ya isa ka ce mai haƙƙi da ka saka masa ya kaji abun nan shi da ya mutu ce Allah ya kan biya abun shi ba Allah ya kan biya abun shi amma idan aka zo addu'a za a ce ya kai ya kai yesu ya iya da kuma yesu in yi addu'a yi addu'a da sunan yesu ai ba da wancan Allah ne kuma shi sa a tauhidin rububiyya tauhidin kai ta Allah wajen ayyukan da ya san Allah ne ke yi amma wajen tauhidin bauta wa Allah shi kadai da a yesu ne Mata tana dangara rashi taya ya kunci na cizo cizo sai ya ci wani kusu kuna ya tafi shuru. Cizo shi nan shi ne a bakin shi. Amma wani adam shi kusa ya natsu ya zama da kai na ci kunshi shi ba zan kai ai Allah ya kare ba. Shi ya zama da kinta kenan. Amma a cikin jizo ɗin zai tafiya. To haka za ka tarar da tauhidinsu babu tauhidi. Kamar ƙananan yara ne. an shekara biyu da ka zauna da yaro ka sayar da an biskit da su da alewan tsinke ba ki ce wannan ba bana magana shi ne gashi shi ne kawai amma za ka shi Buda gudana ka zabba ne ba ki wai ya kuma wai ya fi ba mai fatan shi a wannan yanayin ba maman shi ba ba maman shi ba wannan sai Allah ne wai Allah na wai Allah wai Allah ya yau da shi ba uku wai Allah idan kai ya da tsirkita ya zauna ya tattu ya fara cin gudu ko izi ta ce mai waye Allah ya ce baba ya mutu a wata haka kafin da suke in sun shiga bala'i in ji Allah sun da in sun shiga bala'i Allah suke kira in sun da suke kiran gumakansu amma aka ce kafirai yanzu da mushrikai yanzu da bala'i da sauƙin da musibar duka shirka ake kuma ka ake shi ababen bauta Allah ku ya rufa mana asiri Allah ya kuka kashin mu Allah mu tsaya a wannan fara an mu tashi a wajen aya ji ƙarin bayanin waɗannan ayoyin da aka karanta da sharhin su shine zamu gobe insha Allah